Nafisa Abdulrahman Abdullahi wacce aka fi sani da Nafisa Abdullahi ko kuwa Nafisa sai wata rana. Jaruma ce a ma'aikatar shirye-shiryen fina-finan Hausa wato Kannywood. An haifi jaruman ne a ranar 23 ga watan Janairu a shekara ta 1991. Jarumar Air Jos ce Plateau State a ƙasar Najeriya. nafisa abdullahi ita ce 'ya ta hudu ga mahaifinta wato abdulrahman abdullahi wanda shi babban ɗan kasuwa ne ko kuwa a ce dilar motoci mutum ne mai kima a gaban jama'a jarumar ta yi makarantar air force private school jos sa'anan suka ƙaura zuwa garin abuja wato babban birnin tarayya ta najeriya a nan ne jarumar ta matsa gaba da karatunta wato zuwa government girls secondary school dutse da ke garin abuja a matsayinta na yarinya wacce bata cika shekara ashirin ba ta samu damar shiga ma'aikatar shirye-shiryen fina-finai wato kanewood a lokacin ne ta samu dama domin ta bunƙasa rayuwarta a kan harkar shirye-shiryen fina-finai a ƙarƙashin wani kamfani da ake ce da shi fkd production wato kamfanin nan na alinuhu wadda alinuhun ya zama shine jigo ko kuwa abin koyi a rayuwarta kamfanin fkd kuma shine kamfanin da ya fara saka jarumar a fim wadda aka yi wa lakabi da sai wata rana wadda hakan har ya kusa ya zama sunan da aka fi saninta da shi a matsayin nafisa sai wata rana wannan fim ɗin an yi shi ne a shekara ta 2010 wadda ya shirya wannan fim ɗin kuma ya ba da umarni shine alinuhu a lokacin da nafisa abdullahi ta taka rawa a wani fim mai suna alhini da kuma mareniya ya tallafa wa jarumar ta wurin hawa lada ta zama babban jaruma a kaniwood wato ma'aikatan shirye-shiryen fina-finan hausa wayannan fina-finan ne suka zame fina-finan da suka fi karbuwa a kasuwa kuma wa'yanda suka kawo riba sosai ga masu shirya su a shekara ta 2013 jarumar ta zama ɗaya daga cikin mutane biyu da suka tafi berlin international film festival daga nigeria jarumar ta samu halartar wannan taron ne da wani ma'aikacin kamara na nollywood a ƙasar germany wato a garin da ake ce da shi berlin a shekara ta 2013 kuma jarumar ta samu shiga wani fim wadda aminu sera ne ya bada umarni wadda ake ce da shi kalamun wahid da wani fim kuma da ake ce da shi ya daga Allah a shekara ta 2014 daga wannan lokacin ne jarumar ta zame ɗaya daga cikin jaruman da suka fi tasiri a arewacin najeriya baki ɗaya? jarumar ta samu shiga fina-finai kala-kala wadda hadda ya hada da fina-finan turanci wato nan nollywood wanda su ma sun bata namban yabo kala-kala jarumar ta yi acting a fina-finai ne masu kamar haka ummi zango ya daga allah yar agadas addini ko al'ada a halin kitabi na? baɗi da rai baban sadiq blood and Hena wato fim ɗin da ta yi daga nollywood ita da alinuhu da kuma sadiq sani sadiq da kuma sauran jarumai na nollywood jarumar ta samu lambar yabo kala-kala irin su best actress of the year wato a shekara ta 2013 a shekara ta 2014 kuma ta sake samun city people's award best actress of the year a wannan shekarar kuma ta sake samun best Kannywood actress of the year popular choice award a shekara ta 2014 wato a ama award ta samu best actress of the year a shekara ta 2015 ta samu best actress of the year Kannywood a wannan shekarar kuma ta sake samun best actress of the year da irin fina-finai kala-kala irin su 'ya daga Allah dan marayan zaki da dai sauransu jarumar ta yi karatun digiri a university of jos kuma yanzu haka tana ɗaya daga cikin jaruman da suka fi samun karbuwa a kanewood ko kuwa arewacin najeriya har ma wasu ƙasashe a nahirar afirka shi yasa a wannan mako nafisa abdullahi ta zama jarumar mu a barewa tv shi yasa muka kawo muku kaɗan daga cikin tarihin jarumar idan kuna jin daɗin wannan shirye-shiryen kuma da tarihin jarumai da muke kawo muku to ku hambara hannunku a kan wurin da aka ce subscribe sannan kuma ku taba wannan ƙararrawan saboda a sanar da ku a lokacin da muka saki tarihi na wani jarumin ko kuma jaruma daga nan barewa tv mun gode.